ko da dai mata na ganin har yanzu ba sa rike manyan mukamai a nahiyar Afirka da yake ba sa shiga a gwabza da su a juyin mulkin soji da ya ɗaura maza da yawa kan mulkin, amma rahotanni na nuna wa in ma suna yin zuga a bayan fage ko in an hau mulkin za ka gansu kan mukaman ministoci kuma musamman ofishin matar shugaban ƙasa da kantomomin soja na jihohi. zuwa wannan zamanin dai matan sun rage korafi don ko banza shugaban labera ellen johnson salib mace ce ko mace ta zama shugabar malawi wato joyce banda zuwa ma nan Najeriya inda aka samu Fatirishe Ete ta zama kakakin majalisar wakilai. Duk da daga bisani an tsige ta don wani zargin sama da faɗi na gyara gida kan naira miliyan shida. A wajen taron bitar nasarori da aka cimma na samun kashi talatin cikin ɗari na mukamai ga matan da hukumar bunƙasa al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP ta shirya nan Abuja, matan da ke rike da mukamai da waɗanda suka taɓa riƙewa nan Najeriya sun duba lamarin da nuna rabin gamsuwa. in dai don zaben 2015 ne aka shirya taron an makara in ji kwamishiniyar mata ta gombe hajiya sa'adatu mustapha abu ya zo bakin gaba an koyi abubuwa da yawa fannin da mata za su ci gaba a sha'anin siyasa a da ba za ma baka damar ka fito ba already an yi shortlisting ma wani shine a wannan wurin wani shine a wannan wani to me zaka fito kai ita kuma shugabar kungiyar raya siyasar mata da ke karkashin ma'aikatar mata ta tarayya Dr. Elisa Dalladi na ganin yawan da'ar matan Afirka ke sanya a bar su a baya wannan ubangidan naka shi zai ce maka a wace tsaya to ki zauna anan in aka yi zan baki ko dan PA ko commissioner a Najeriya ni abin da nake gani na wani ra'ayina ne cewa muna da biyayya ne da yawa na kin. Matan nan an duba ko da ba su da mukami na kai tsaye a gidajensu ana cewa in ma mazajen suka samu mukaman tamkar matan sun samu ne wato ma'ana matar gwamna ta fi ma gwamnan jin daɗin gwamnati in kika ji irin wannan kina yarda <laughs> to <laughs> eh to ah, to yaya ba za ta ji ba ita ce uwar gida ita ce kan gida ita ce the world is ruled by men but is cradled by women ku kuke fita ku je ku ta wahala amma kuna wahala mawa in na tambaye ka yanzu kana fitowa yanzu kana nema wa kake nemawa da mu ne da mu da yaranmu sauya ba za mu fi ka jin daɗi ba yanzu dai tana dila tana abinci tana kaza amma kai ka fito a nan kana nan kana ta hosling Allah ne ya sa haka da ya albarkace mu da wisdom sai dai wakilin haɗaɗɗiyar ƙungiyar na kasassu mai Basharu ya ce har dai za a ba mata masu lafiya kashe talatin na mukamai to me zai hana ne su bar wa na kasassu kashe biyar cikin ɗari. ai dole in baka a cikin abu ba da dama da kai ba so shi yasa muna so mu ma mu tsoma kanmu a cikin abin ya kamata a dama alama da mu kwai eh, abin da muke jira nothing about us without us ba komai da dayi a kan maganar mu da ba mu a ciki koma dai me za a ce mata na shiga ko ana sanya su aukawa dukkan lamura kyawawa da munana in an duba yadda ake samun matar na jidar ba mai su kai harin kunar bakin wake nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya